da ku a daidai wannan lokaci cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tasoshin na zangon FM a Nijar ɗin da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya sauraron mu ta Alfa Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. na Hauwa Sharif. A duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. a inda a yau sha ɗaya ga watan oktoba na shekara ta 2023 za mu yi magana ne akan matsalolin da mata kan fuskanta a siyasance inda a lokuta da dama 'yan siyasa kan yi watsi da su bayan sun gama ɗawainiyar jefa musu ƙuri'a za kuma mu leƙa kicin inda za mu yi wani girkin irin wanda ba a ba yaro mai ƙuya. sai a gyara zama a biyo mu a cikin shirin yau da gobe. sauraro sanin kowa ne a duk lokacin da aka ce lokutan kaɗa ƙuri'a ne musamman a ƙasashen na Afirka irin su Najeriya. Za ka samu mata ne a gaba-gaba wajen jan dogayen layuka domin zaɓar 'yan siyasa da waɗanda za su wakilce su a makamai iri daban-daban. Amma da zaran sun yi wannan to an share su a gefe sai kuma wani zaben idan ya zo. Da ma yadda su matan da kansu ba kasafai suke yi ma 'yan uwansu mata 'yan takara irin wannan dogayen layukan ba idan matan suka tsaya takara. Shirin yau da gobe a yau ya tattauna da hajiya mai manatu a matsayin ta na mace kuma mai kada ƙuri'a a duk lokacin da aka ce zaɓaɓɓukan siyasa sun zo. inda muka je da take kallon matsayin mata da irin rawar da matan kan taka a siyasance da kuma yadda mota kan tashi ta baɗa musu ƙura bayan sun gama tura ta ga kashin farko na tattaunawar tamu. To Hajiya Maimuna yau ma ga mu tare da ke a wannan shirin namu na yau da gobe. Ya zaki bayyana mana yanayin yadda mata suke taka rawa a siyasar Najeriya a wannan lokacin da ake ciki. Musamman idan aka yi la'akari da cewa duk lokacin da aka ce an buga gugan siyasa ko yakin neman zaɓe za ki ga mata su ne wajen gaba-gaba wajen ba da goyon bayan su. A gaskiya hajiya ce in ce ni kuma irin rawar da mata ke takawa mazan ba su takawa. saboda mata gaskiya sun riƙe siyasa da gaskiya kuma suna tsayawa tsayin daka da ƙarfinsu da jikinsu su ba da gudunmuwa ka'in da na'in idan mata suka ɗauki alkawarin cewa za mu yi kaza to da yardan Allah idan aka ba su dama za ki ga sun yi to sai dai abin da ke faruwa ke tauye mata a Najeriya har yanzu mazan suna ganin mu mata rauni gare mu don haka ba a iya sakin mana abin yadda za mu yi shi yadda ya kamata amma kuma idan aka zo yaƙi neman zaɓe mu ɗin mata aka fi nema domin za ki ga ko a layi kika zo na jefa ƙuri'a za ki ga mace hamsin bai wuce ki ga namiji goma ba mace abin da kika yi mata bayani a kai za ki ga ta ɗauke shi da mahimmanci da girmamawa kuma za ta fito ta tsaya tsayin daka sai ta ga abin nan da ta ɗauki alkawari a kan shi ta aiwatar sai dai kuma su 'yan siyasa maza kullum suna danne mu suna ganin kawai amfanin mu shine mu fito mu ba su ƙura'a ƙura'a nan ta wuce nan sai ki ga komai mace ta kawo sai a rika ce mata wai ai ba haka bane kar a biye mana mu muna da rauni kaza kaza amma kuma ina tabbatar miki da cewa da matan siyasar Najeriya za su samu kwarin gwiwa fiye da yadda suke da shi yanzu. Abin da za su yi ma al'ummar Najeriya sai sun yi abin da mazan ba su iya yi ba. Na'am. To a ganin ki me ke sa su maza 'yan siyasan suke musu ko kuma sauran al'umma ne ma baki ɗaya suke ma mata kallon cewa suna da rauni idan aka ce za a ba su daga sha'ani na siyasa. eh abin da ya sa maza suke kallon dama ita mace kullum a rauni aka halice ta. Na'am. to saboda haka maza ke kallon idan har za a sakamma mace ragaman shugabanci to ai kaman ba za ta iya jin wannan ragaman yadda za ta yi control din jama'an ƙasa a zauna lafiya ko kuma wasu abubuwa ba suna ganin kamar da namiji ɗaya ya je ya shiga gabanta zai iya juya tunaninta da hankalinta sai kuma ta zo ta aiwatar da wani abu wanda zai je ya zama akasin wanda ake so ta yi bane Matsayinki na mace mai eh. kada gura kin amince da hakan wannan hanzarin nasu? Zan ce na amince ban amince ba. Kin san ko a mu matan suna muka tara. Akwai mace jajirtacciya wadda za ta tsaya ta jajirce ta yi abin da shi namijin ma ba zai iya yi ba. To amma sun yi mana jama'u sun haɗa mu duka na'am ce dukan mu ba za mu iya ba to amma ni ina ganin da za a ce a gwada a gani a zaɓi jajirtattun mata wanda ba su da tsoro ba su da jin tsoron waye in ba Allah da ya halicce su ba to ina tabbatar da cewa ire-iren waɗannan matan na tabbatar za su iya yin abin da wasu da yawa a cikin mazajen ba za su iya yi ba yanzu misali mace da ta jajirce ta tsayu akan cewa ga aƙidanta ina tabbatar miki da cewa idan namiji ɗari zai zo ya ce mata gashi gashi gashi ta bar wannan aƙidan ta koma nan za ta tsaya ta ce mishi sam ba haka bane kuma ina tabbatar miji da cewa mata sun fi tausayi da sanin halin da al'umma ke fiye da maza. Eh ba za mu iya shugabanci mu kaɗai ba tare da mazan ba. To amma sai dai abin da nake nufi a nan ya kamata su mazan nan 'yan siyasa su riƙa sako mu mata muna kafaɗa da kafaɗa da su saboda mu muke shiga lungu da saƙo muke gano irin yadda al'umma ke gudanar da rayuwarsu da kuma abubuwan da ya dace a tallafa musu to amma ba sa yarda da haka idan lokacin kawai zaɓe ya zo ne ake jawo mace ta zo ta zama wani abu domin ta kawo al'umma yan uwanta mata su yi ƙuri'a daga bayan an wuce nan shikenan ki a mayar da waɗancan matan da aka je aka yi musu roman baki a lokacin za a yi musu alƙawarin za a tallafa musu sila akan ko karatun 'ya'yansu ko jari ko wani abu to idan aka samu wannan nasarar to sai kiga kuma da an hau mulkin sai a manta da waɗannan al'auran da aka ɗauka ita wacce ta zama shugaba a wancan lokaci za ta iya ƙoƙarin ta ga an aiwatar da wannan abun kamar yadda aka yi mata na alƙawari amma kai sai kiga su mazan suna ta haka suna ta haka sai a zo a ɗauko wani namiji ma wanda ba da shi aka yi wancan faramiyan ba sai a dora hmm. shi a ce shi ne ake so ya duba wannan abu ya tallafa ya abu kuma da taron abu ya je hannun mazan nan ina tabbatar miki hajiya daga su ke iyalan tsara jin labarin abin alherin nan ya fito ya matsa gurin waɗancan matan da aka je aka yi musu roman baki ba. To hajiya mai mana a nan ban da tsinin fashin ki ba. A lokuta da dama za ki ga idan mata suka tsaya takara neman wani mukami a siyasa. Sai ki ga maimakon waɗannan mata da aka saba gani suna tururuwa a kan layi suna zaben 'yan takarkari mazaje. Sai ki ga kuma amma ba sa goya baya ba sa goya ma 'yan uwansu mata baya yadda matan za su kai ga nasara. Me ke kawo wannan matsalar? To ai shi ne na ce yake raunin da muke da shi kenan idan mace ta fito takara ta tsaya mm. za a samu shi kuma wani namiji wanda zai zo ya karanta mu wa'annan matan kada su amince da ita kamar yadda za su amince da maza za su ce ba za ta iya ba ai idan ta shiga misali ko majalisa ko ta shiga gwamnati za a danne ta maza sun rinjaya saboda haka ba za ta iya yin musu komai ba su abin da suke so su tsaya su zaɓi wa'annan mazan da suka riga suka fito yanzu kin ga kin wayi gari kila bai kina da naira goma ne ko ishirin misali sai wani ya zo ya ɗauki dubu ishirin ya baki to wannan dubu ishirin ɗin mu mata mukan kalle shi kamar miliyan aka baki nan da nan zaki ki ba ni shi kina gode ni saboda ya yi miki alkawarin ai idan ya samu wannan mukami zai muku kaza zai muku kaza zai tallafa kike da kin san hangen da muke yi sai mu fara hango ai arziki ya biyo mu har gida ita wancan macen da za ta zo da aƙidanta ta na gaskiya cewa mu mata mu jajirce mu karɓi 'yancin kanmu mu tsaya a yi gwagwarmaya da mu domin mu ma mu ɗanɗani wannan roman demokaradiyyar sai a watsar da ita saboda bata ba da komai ba shi wancan da ya zo ya bada kuɗin nan shi yake yaudarar mu saboda haka sai mu je ni sai mu ce ya ba mu da ita ne za ta yi ita ma in ta samu kawai za ta ji da 'ya'yanta ne da 'yan uwanta za kaza to sai mu koma mu karkata wurin wanda suka ɗanɗana mana wancan 'yan kwabban wanda za ki iya kashe cikin awa ɗaya kuma da zaran ya hau mulkin da za ki je kofar gidan shi mai gadi ma ba zai ba ki shiga ba balle ki gani da za ki je don ki tunatar da shi mu wanda ka zo kai ma alƙawarin ka za ka ga din nan wallahi ya ba za a barki ki shiga ba ballantana ma har ya miki ya taimake ku da wani abu nan shine raunin da muke da shi sa ke ganin muke faduwa a zaɓuka idan mu mata muka tsaya. To a nan ya kike ganin ya kike ganin za a ya kike ganin za a magance wannan matsalar ta wannan rauni da matan suke da shi har suke gaza marawa yan uwansu mata baya a duk lokacin da suka tsaya takara a lokacin siyasa misali ba ma lalle a Najeriya ba kila a iya cewa Isra'ila kasashen nahiyar mu ta Afirka. Da za mu haɗa kanmu mu fahimci junan mu mu matan mu yarda da cewa idan muka ba mace ƙuri'a kuma muka ba ta ƙwarin gwiwa za mu tare mu tallafa mata mu riƙa tunatar da ita akan wasu alƙawuran da ta yi saboda kin san an ce in dambu ya yawa da yajin mai kin san wasu abubuwa idan ka shiga suka shiga ofis suka yi kin alkawarin zaki abubuwa misali muhimmai guda biyar to wataƙila lokacin da kika shiga ofis din nan zaki fitar da wasu abubuwan wanda ba ki san da su ba za su zo su kare ki su hana ki ganin waɗancan guda biyar din muhimmai to mu a matsayin mu na yan uwa mata ya za mu samu mu tunatar da mu. a'a wanke karki manta kin yi alkawarin kaza a yi kokari a gyara kaza a yi kaza ita kuma ta karbi wannan gyaran a gare mu mata to wannan zai sa mu mata mu samu ta goma shi ne karfi wanda kuma za mu iya taimakon junan mu da shi to amma a bangaren mu din mabiya mm. muna da raunin mu yi zaben su kuma a bangaren shugabannin mata da suke fitowa su ma suna da babban rauni wanda za ki ga a lokacin da suke son ƙuri'an mu za su iya zama tare da mu lokacin da suka samu mukami za ki ga ana kyamatan mu musamman yanzu in kika kwanta yanzu a ce ga shugaban matan jam'iyya kaza to ba ki ga a lokacin da take kamfen za ta yadda da kowace irin mace ne ta shigo gidanta ko ita ta je gidan ta yi kamfen ɗinta ta faɗa cikin yan uwanta mata ba tare da kyamatansu ba amma da zaran an ci zaɓe da za ki sallama a ƙofar gidanta ita ma za ta ce ba ta da lokacin ta danki a matsayin ta na shugaban wannan jam'iyya kuma duk abin da ɗan siyasan da take kamfen zai zo ya bayar ita ma za ta danne misali in dan siyasa ya ce ki taimaki mace goma da jarin dubu ashirin ashirin su je su yi sana'a domin su yawaki ƴaƴansu da kansu da za a bata da mutum goma a cikin gidanta ko a ƴaƴan da ta haifa ko a ɗannanta su ne kila za ta iya samun mutum biyu ta ba su. amma za ta iya tsayawa da su ta yi hoton su sai ki ga ana tutturawa ma wanda ya wannan tallafi a ce mishi ai duk waɗannan matan an ɗauke su an ba su alhali ba haka ba ne. kin ga shi kuma a can ya yarda da ke ya amince kin yi kin ga wannan abun sai mun zo mun gyara shi adalla jama'a masu saurare har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka cikin shirin yau da gobe bari mu koma domin jin ci gaban tattaunawarmu da maimuna Hajiya Maimuna a nan dama nake so in ce ganin cewa to kamar yadda Hausa akan ce wai an daɗe ana ruwa ƙasa tana shanyewa tunda an yi wannan ba ɗaya ba ba biyu ba ba uku ba wani darasi kike gani ya kamata a ce mata sun samu na ganin cewa sun seta al'amuransu in aka zo lokacin zaɓe na siyasa musamman idan 'yan uwansu mata suka tsaya takara na ganin cewa ba su kware musu baya ba. Eh to ya kamata idan 'yan uwanmu mata suka fito a fagen siyasa cewa za su tsaya takara misali ko majalisa majalisa ko wani abu dai to ya kamata idan suka zo kamfen mu zauna da su mu fahimci juna mu nuna musu cewa za mu mara musu baya amma duka alkawarin da su ma ba su manta da mu ba za su tsaya tsayin daka akan cewa idan suka samu wannan kujera duk wani abu da suka san nau'ika ne na tallafa wa mace ta taimaki kanta da iyalinta za su jajirce akan su ga an yi wannan abun kuma ba za su damace mu ba in har sun mun amince da haka ita wacce ta fito ta amince za ta yi ba za ta kyamaci yan uwanta nan mata ba to mu taru mu mara mata baya an ce wai idan aka gwada sai a gane mm. yanzu ba mu gwada ba amma in muka dage muka yi irin wannan yarjejeniyan muka gwada muka ga mun ci nasara da kin ga daga nan mu ma sai ki ga abin ya ci gaba amma yanzu ba za mu tabbatar da cewa kowace mace ba za ta iya rike alkawari da amana ba sai mun gwada kirana a nan ga yan uwana mata idan lokaci ya yi aka fito to mu tsaya mu kalli wace ce ta fito mu yi kokari mu binciki tarihinta mu binciki aƙidanta idan muka tabbatar da tana da kyakkyawan aƙida kuma ba ta da kyaman yan uwanta mata to mu mara mata baya. A nan nake cewa me yasa za ki ga su mata ne suke da sauƙin dandanan su canza ra'ayinsu. Za ki samu mace ɗan takara ko mace ko namiji ya zo ya gabatar da kanshi ya yi kamfe a wurinsu ya yi komai zai gaya musu na irin abubuwan da mm. yake tunanin zai musu na alheri. Amma a dare ɗaya sai wani ya zo ƙila mm. sai ana gobe za a kaɗi ƙura'a ma sai ya zo da ɗan wani abin da bai taka kara ya karya ba sai ya basu kuma dandanan sai su bi shiri sun manta kuma da duk wani aƙida da alkawari da aka gamsar da su a baya wani jan hankali zaki na ganin mata cewa wannan raunin da ake danganta su da shi sun yi ƙoƙari a matsayinsu na ɗan adam cewa sun jajirce su ma sun nuna cewa lalle lalle shugabancin ma da ake neman din a ga cewa matan sun yi su tabbatar ma duniya eh lalle za su iya. To ai ke sa kika ji na ce ni raunin namu kenan na mata idan na ce miki eh to ya zama eh din ko wani ya zo kada in canza ra'ayi akan ki dai kawai na tsaya amma da yawa mu ba haka ba ne. A takaice dai ya jaye mana in na fahimce ki dai wato san kuɗi ko ko san abin duniya dai kenan shi ke sa mata suke jaddada raunin su ake ganin ba su da ba sa iya tsayawa akan abu ɗaya. Aikin da ita lura matan da ake tarawa nan da nan a canza musu ra'ayi yan uwanmu ne talakawa. Yanzu ba ki ga matar da ta ƙoshi ai ba ki isa ki canza mata ra'ayin da take so ba saboda ba ki da abin da za ki ba ta ya birge ta. Na'am. Shi yasa a koyaushe aka tashi siyasa mm. da mu matan talakawa mm. ake amfani. Idan na kin fito na yadda da ke na san halin ki na san ko cewa ce ke zan bi ki. Mm. Domin in ga kin kai daga cin abin da kike nema domin za mu faɗi tare mu tashi tare. to da zaran wani ya shigo ya ce min ga wa'annan ina ganin zai fita min aljihu zai zan zan gyara ɗaki na kin san muna da wannan mm. ko kuma zan ɗaura zanin tsara ko mm. zan gyara ɗaki na ya zama na wanke da wanke mm. to shi kenan sai in manta da sanayyar da ne miki in manta da aƙidar sai in koma can amma kin ga in kika duba hajiya duk yadda za ki yi da wanda ta koshi ba za ki haɗa ta da mai jin yunwa ba. To amma kuma za ki samu hajiya mai mana ɗan abin da ake basun ma ai bai taka kara ya karya ba mafi lokuta da dama. wani ma ɗari biyar fa za a ba To kin ga wannan ko ba za a gyara ɗaki da shi ba ba za a ce an ɗaura wani zanin tsara da shi ba amma kuma sai ki ga mata ta canza ra'ayinta. Ba za a kashe ai za ka kashe ki gane cewa nufi na kin ga ba zai a gyara daki ba kamar yadda kika ce ba za a eh. gyara daki ba za a sa zanin tsada ba dan eh. abu ne da bai taka kara ya karya ba amma sai ki ga mace ta canza ra'ayinta a dare daya ne nake so ki gane cewa eh dan kankanin nan ko ɗari biyu ne aka baki dan mm. kaɗan din kina tunanin kila yau baki samu naira ɗari da kika kashe ba mm. sai aka zo aka baki ɗari biyu to shi kenan wannan ɗari biyu shi zaki kalla a matsayin kin samu kuɗin da bari yanzu nan zaki siyo ko sabulu ne ko omo ko wani abu kwatan kwatan haka dai bari mu je ga batu na gaba hajja mana kafin mu yi sallama za ki ga samu matan shugabanni misali ko matan gwamnoni zuwa shugaban kasa ba mu sani ba kila ma har eh. matan shugabanni kananan hukumomi za ki ga da zarar an ce mazajen su sun eh. samu wani mukami sai yau sun zama su ne gwamnoni ko shugaban kasa eh. ko kuma matan ciyamomi misali na kananan hukumomi sai ki ga kuma an zaburo da ta da kamar wani ofishi nasu na musamman kenan na gudanar da ayyukan su kowanne da irin abin da zai ce zai rika ya kike kallon wannan tsari wato kin ga wannan tsarin tsari ne mai kyau wanda da a ce za mu yi amfani da daman nan da muka samu a hmm. nan ne za mu jawo yan uwanmu mata mu nuna musu cewa mu yanzu yan uwan mu mata muka sani saboda mazajen mu sun samu wannan matsayin mu ma mun samu wani kofa da za mu inganta rayuwar yan uwanmu mata da suke da rauni kin gane to a'a ba ma yin amfani da wannan daman shi yasa kike ganin ana kayar da mu sai mm. matan gwamna ne misali ko ciyama mm. in an ba ki ofis da za ki iya yin wani abu da za ki taimaki yan uwanki mata dole duk yadda za a yi za ki kirkiro da wani abu wanda za ki tallafa mu waɗannan matan da ba su da shi kar ki a'a to ba za ki tallafa man talakawa na ƙasa ba sai ki jawo ƙawayenki da 'yan uwanki na jikinki su ne kawai suka san kin samu wani alfarma kin samu wata dama amma ƴan uwanki mace da take can ba ta da shi da za ta kusan ba za ta ga hanyar ma da za ta kusan da inda kike ba ballantana ki ba ta ba ta taimako kin je ta kai kin da ke sa mata idan lokacin siyasa ya kawai sukan zaburo ne su nuna kawai su ma lokaci ne da za su samu nasu rabon don haka duk wanda ya zo ya gama labarin shi idan ba kuɗi zai ba su ba ba za su saurare shi ba da zaran wani ya zo mun mugun halin shi inda zai ba su kuɗi to fa za su bi shi to da waɗannan matan shugabannin siyasan suna jawo 'yan uwa mata talakawa suna kyautata musu ina tabbatar ni hajiya na rantse da Allah mace ba za ta fito ta tsaya a takarar siyasa ta faɗi ba. Saboda wannan kyautatawan zai canza mana wancan ra'ayin da muke gani. Mm. Za mu tsaya mu zaɓe to ko ƙawa kike da mace idan ta samu wani matsayi ta guje kenan ko a waya kika kira ta tafi ƙarfin ta daga wayan to mm. yanzu ya za a yi kuma mace ta fito ta ce miki kina son wani makami ke kuma ki tsaya ki ta ƙura'an ki kin ga ba zai yiwu ba. Ta nan ne hanyar gyaran yake idan har matan shugabanni za su jawo matan talaka a jikinsu su tallafa musu to mm. ina tabbatar miki zaki da nan da nan mu yan uwa mata mu ya juya akan yan uwan mu in na fahimce ki yanzu kalubalen kenan yana ga hannun matan shugabanni masu ofisoshi daban-daban idan mazajen su suka samu matsayi eh kwarai yana hannun su na'am suke da kalubalen wannan gyaran mm. idan kuma har suka tsaya suka yi wannan gyaran mm. ina tabbatar miki su kansu wata ran ba mazajen su ne a kujeran ba su ne in har za su tsaya su wannan gyaran to ba mazajen su ne a kujeran ba nan gaba su ne saboda mata suna da rike alkawari idan aka kyautata musu za ki ga mata sun raja'a akan idan har kin kyautata musu a lokacin da kika samu daman kyautatawa to a'a sai ki ga mun bar yan uwa mata suna zama a kofar gidaje da gama ce. wata da ƴaƴa biyu wata ɗaya wata da cijuwa ne sun je suna dako ko saboda suna tunanin mijinki ya zo gida wuce yan toki a bakko ku shanye a rana mm. kwata kwata abin da za a fito a baku bai wuce ɗari biyar biyar ba to a matsayin ki na ɗan uwa mace an ce ciwon ya mace na ya mace sai idan ke ne Allah ya jarabta da irin wannan rayuwar ya zaki abin da ya kamata mata masu dama su rika duba muwa kenan wace irin dama mata mu shugabanni ko ko na 'yan siyasa tunda su muke magana a kai. Eh, din daman kenan aikin kin samu dama kina matan ciyaman ko matan gwamna ko kuma kina yar majalisa kin shiga majalisa. Hmm. To ya kamata ki amfani da wani daman ki tuna yan uwanki mata da ba su samu irin wannan daman ba wanda ma wasu ma ko karatun ba su yi ba kuma suna cikin wani yanayi to yaya za ki ki jawo su ki tallafa mu to da za a ce mu samu irin wannan tunanin muna tallafa ma yan uwa na tabbatar miki nan gaba wallahi za a watsar da maza a siyasa a koma kan mata. To madalla mun gode kwarai eh. hajjiya mai mana da wannan gudunmuwa da kika bamu a yau a cikin wannan shiri namu na yau da gobe. kuna tare da shirin yau da gobe daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku biyo mu zuwa madafa. Mai sauraro barkan mu da sake sada da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren girke-girke a yau ma muna tare ne da malama Aisha Muhammad Marafa inda za ta gabatar mana da girke-girke irin na zamani. Yau ne muke dauke da shi? Masarari Assalamu alaikum. Yau muna ɗauke da girkin kabeji mai nama eh, wanda ake sa nama a cikin kabeji a naɗe wanda tura ake kira doliman. To malama Aisha ya ake gabatar da wannan girki kuma da menene ake bukata kafin a yi wannan girki? Abubuwan da ake bukata a wannan girki shine niƙaƙƙen nama da kabeji da tarugu da koren tattasai da albasa da ɗanɗano da karas da kori da citta da tafanuwa idan ana bukata sai man gyada da kwai ko cin kaya wannan yanki na ke malama aisha to ya ake gabatar da shi ta wanda ake gabatar da wannan girki za ki samu kabejin ki mai kyau mai ganyaye fadada to irin babbaɗin ragaki eh, kenan yawwa za ki ciccira shi kika cire shi falle falle sai ki sa shi a tukunya haka da ɗan ruwa da ɗan gishiri kaɗan sai ki ɗan tafasa shi kika tafasa shi sai ki cire za ki amfani da ko shinkafa ko kuskus duk wanda kike so za ki amfani da shi sai ki kawo naman ki ki sa abun niƙa nama sai ki niƙa shi ko in a kasuwa ne kin riga kin siyo shi niƙaƙƙe sai ki zo ki tanade shi ki ajiye shi ma sai ki yanka tattasanki koren tattasanki sai ki yanka albasa ki yanka karot ɗinki ki haɗa su gaba ɗaya da su fitar jajjaga tarugun shi ma ki hada su gaba daya da su tafarnuwa in kina so ki jajjaga citta ita ma ki hada ki wuri guda ko wasu sako danya cittan eh, cittan eh to in son samu ne an fi son danyen saboda ita ma ta fi kan um, ta ya fi fita in kuma sassan kika samu tunda ba ko da yaushe ake samun danyen ba shi ma sai ki daddaka shi sai ki hada uwar gida wannan nama da kika nuko shi a kasuwa shi ko kuma in kina da abin nukawa a gida kika nuka shi sai za ki ɗauko shi ki haɗa cikin wannan kwaɓi shi ma ki haɗa da shi a ciki duk a ƙasa da tun kafin ya hawo shi a ƙasa eh mm. shi ai duka aka gama sannan a fara wannan naɗi to komai ya haɗu abin ɗanɗano gishiri duk an saka to mai fa a wani lokaci ne mai zai taɓa shi bayan kin gama haɗin nan gaba ɗaya uwar gida za ki zo ki ɗauki wannan mai naki sai ki haɗa shi ma a ciki wato ka yayyafa eh ki ɗan wannan daidai wa daida ki zuba a cikin wannan haɗi ki motse shi gaba ɗaya ki kuɗi amma man ana so ya ɗan ji sosai saboda shi ne sinadarin cin abincin bayan kin gama sai ki ɗauko kwai ki zo ki fasa shi shi ma ki kada sai ki zuba a cikin wannan haɗi. to malama aisha kamar kwai nawa mutum zai tare da ko kuwa da iya kuɗin ka iya shagalin gani. in ya danganta da yanayin yawan shi idan wani ba mai yawa ba ne kwai kwara ɗaya ma ya ishe ki idan kuma yana da ɗan yawa to za ki wannan bakin mutum biyar e eh, kamar bakin mutum biyar za ki iya samun kamar kwai guda uku mm, sai ki saka a ciki sai ki kwaba shi ki hada ki motsi gaba daya sai ki ɗauko wannan ganye na kabeji da kika tafasa sai ki rika zubawa a ciki kina nadewa to in nadi za a mishi ninkin tabarma ko kuwa a haɗa kamar an kulle takarda a'a linkin kowane gefe kenan idan kika linko shi ne gaba daya kika rufo shi sai ki koma ki linko shi ta nan ɗayan ɓangaren dama ki ɗan linko shi ɗayan ɓangaren hagu sai ki saka abin sakace dan tsinken sakace ne yawwa sai ki naɗe shi to sai a kama bakin kenan a rike don ya tsaya gab da shi eh. to uwar gida bayan kin gama wannan haɗi kin gama naɗi za ki ɗauko tukunyanki ki zuba sai ki sa kamar za ki yi madambacin abin nan dambu sai ki zo ki sa shi da ruwa a ƙasa sai ki daddora wannan nadi da kika yi a da ruwa kasa da wani abu za dora koko a eh, ruwa za a saka man a alale a da ruwa a kasa kamar zaki dambu to za a wani abu eh, nan. za a dora wani abu a bisa watan tururin kawai ake bukata tururin ake so ta mm, ake so bayan kin gama sai ki daddora su ki jera su sai ki kawo wani abu haka kamar ko fatan buhu ko leda sai ki rufe bakin tukunya sai ki kawo murfin tukunyar ki rufe shi sosai ki danne bayan ya gama in ya nuna za ki ji kanshin shi ma ya canza daga lokacin da ya fara tafasowa zuwa lokacin da ya dahu za ki ji kanshin shi ya canza sun san ya dahu za ki ji kanshin shi ya dume miki gida makwabta na cewa baiwa Allah me kike da girkawa ne mana yau to daga nan ne za ki san abincinki ya gama da huwa. To masu sauraro baki ɗaya ana muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Yanzu a madadin wadda ta daidaita mana sauti ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Julie Leathers Gresham da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da ma sauran abokan aiki. Hawa Sharif muku sallama daga nan birnin Washington DC. Sai an ji ku.